na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Boko Haram tubabbin 'yan ta'adda fiye da 600 za su shigo cikin mutane cewar rundunar sojojin Nijeriya. Ku biyo ni sana hankali zuwa cikin shirin namu na yau domin jin cikakken wannan labari da muke ɗauke muku da shi. sannan muna ƙara sanar da sabbin ziyartar wannan tasha tamu mai albarka da cewa kar da su manta su taba alamar subscribe kana su taba alamar ƙaraurawa domin a sanar da su da zarar mun ɗora sabon shiri jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa tubabbin 'yan ta'adda fiye da 600 za su shigo cikin mutane cewar rundunar sojojin Nijeriya. Sojojin Boko Haram da suka tuba za su koma cikin sauran jama'an gari. John Enanche ya ce ana ci gaba da samun 'yan ta'adda da suke miƙa wuya mun samu labarin cewa rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewa za ta saki wasu mayakan Boko Haram fiye da 600 da za da suka tuba zuwa cikin al'umma a cikin watan Yuni mai zuwa. Daraktan yada labarai na gidan soji, Janar John Enenche ya ce tsoffin mayakan 603 na Boko Haram da 'yan Operation Safe Corridor suka canzawa tunani za su dawo cikin jama'a janar john enance ya bayyana wannan a ranar juma'a 15 ga watan mayu shekarar 2020 jami'in sojin ya ce wasu mata guda 33 da kuma ƙananan yara 39 na na 'yan ta'adda sun shiga hannunsu yanance yake cewa 'yan ta'addan sun ajiye iyalan nasu ne a ranar 19 ga watan mayu a garin nigala da ke jihar borno sojojin sun buƙaci 'yan ta'addan su fito su miƙa wuyansu sojan ya shaidawa manema labarai cewa akwai wasu 'yan ta'adda 280 da yanzu su ma ake ƙoƙarin canza musu tunani bayan da suka miƙa wuya da kansu a gaban dakarun soji a halin yanzu ana ta samun karuwar 'yan ta'addan boko haram da suke sallama kansu a hannun jami'an tsaro daga ciki har da mayakan kungiyar da suka fito daga jamhuriyar Nijar. A jihar Adamawa dakarun operation lafiya dole sun kashe 'yan ta'addan boko haram guda 61 yankunar bakin wake guda uku an kuma yi nasarar yi wa wasu mayakan rauni in ji daraktan sojin bayan haka sojojin nigeria sun yi nasarar kama wasu mayaka da suka hada da bindigogin ak-47 da harsasai na 'yan ta'addan a yankin agasha da ke cikin guma a jihar benue kamar yadda jaridar lajin hausa ta wallafa a shafinta da ke intanet domin tabbatar da sahihancin wannan labari za ku iya ziyartar shafin legend hausa da ke kan intanet ku duba labaranta na jiya da taka wallafa alhamdulillahi duka-duka anan muka kawo ƙarshen labarin namu Ku kasance tare da duniyar fim TV domin samun sahihan labarai daga manya-manyan jaridunmu na gida Najeriya kai har ma da na ketare Kana muna ƙara sanar da sabbin ziyartar tashar duniyar fim TV mai albarka cewa kar da su manta su taba alamar subscribe kana su taba alamar karaurawa domin a sanar da su da zarar mun ɗaura sabon shiri.